duk wanda ya zai shigo sansanin da farko sai an gwada shi an ga cewa baya dauke da wannan cutar kafin a bar shi ya shigo sannan muka samu aka yi tanajin wurare na musamman na inda za a wanke hannu duk wanda zai zauna a cikin wannan sansanin ko shi ko masu yi wa ƙasa hidima din ne ko kuma sauran matasa ne ma'aikata ne da suke wajen koyaushe akwai wannan takunkumi na, na baki sannan a wuraren kwanansu da kowane ɗaki in ka shiga za ka samu gadaje za su kai hamsin sama da ƙasa irin na 'yan makaranta to saboda wannan matakan da aka ce mu ɗauka na kariya an rage yawan gadaje a cikin wuraren kwana sannan kuma akwai tazara ta mita biyu daga wannan gado zuwa wannan gado. sau da yake ban taba wannan test na covid-19 ba abin yana yana zama different ba abin da na taba gani ba dan wannan abin da ake saka a cikin hanci dai yana dan da zafi haka abin da zan fara kan gwajin da suke mana suna bin ka'idocin da aka sa don kar a ketare doka na covid nan wato wanke hannu using abin kulle baki da fuska wato face mask kenan duka suna duba abubuwan nan kuma suna gwada mu ba sami da ciwon matasa dai da suka shigo akalla dai muna da 670 'yan kasuwa da staff ɗinmu jami'anmu da suke nan suna aiki 230